الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمي إنا ميروقون الله سبحانه وتعالى da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon shi ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillahi Allah ubangi ya kawo mu wannan rana mai albarka za mu tashi muna nan dai a suratu al-ma'ida za mu tashi aya ta 101 bismillah ɗaya بالله الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء وإن تسألوا وإن تسألوا na'am wannan aya ita ma hukunci ne Allah maɗaukakin sarki ya saukar mana a inda ya kira waɗanda ya saba kira su ne mumunai ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah ta'ala la tas'alu an ashiya'a ku daina yawaita tambayoyi in ji Allah tambayoyi na ta'annuti ko na tone tone tone tone abinda shari'a ba ta yi magana a kai ba ta yi shuru a kai mutu ya zo ya tono ya ce sai ya ji abin ya yi ke Allah ce ku dena tambayoyi akan abu wanda da in an bayyana muku hukuncinsu to ba za ku ji daɗi ba wa in tas'alu anha idan kuma kuna tambaya game da su hina yunazzalul qur'anu a lokacin da manzo Allah yake rayi ake saukar da alqur'ani to tubda lakum takan yi aya ta saukata ba ku fatawa ta muku bayanin su amma tunda an tambaya abinda ya wuce ya wuce afallahu anha Allah ya yafe wa abinda ya wuce wallahu ghafurun halimun Allah mai gafara ne ko mai yawan haƙuri ne qad sa'alaha qaumun min qablikum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace cikin al'umomin da suka wuce sun yi ta tambayoyi na ta'annuti sun yi ta tambayoyi da tone-tone sannan da Allah ya amsa musu sun asbahu biha kafirin sai suka wayi gari sun kafirce kuma wato abinda wannan ayan take malamai suka ce tambayoyi ne ake wa manzo Allah sassalan tambayoyi na ta'anniki sai a zo a same shi a ce ya rasulallahi da Allah me makoman babana baban mutum da ya mutu tun jahiliya kafin ma zuwan manzon Allah ma ya zo kafin ya zo sai kaga kawai mutum ya zo wajen manzon Allah salsala ya ta nace manzon Allah da Allah baban shi ya mutu tun lokacin jahiliya da Allah iya makoman shi ya baban shi yake kaga irin waɗannan tambayoyin ba su da daɗi ya mutu tun kafin zuwan musulunci sai a bari kawai a yi shuru to wani da ya nace ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hey manzon Allah ya ce yana wuta baban nashi to kaga daga nan ya shiga tasuukum kaga an bashi amsan tone tone da zakule zakule da tambaye tambayen da ba a so yanzu gashi da aka bashi amsan tambayarsa to yana cikin bakin ciki ya rasa inda zai shi na farko dai ba zai fidda baban wuta ba ba zai fidda shi wuta da ya yi shiru abu ya wuce shi kenan ko kuma a zo a tambayi manzon Allah sallallahu idan mutum dabbar shi ta bata ko raƙumin shi ya bata sai ya zo ya ce ya rasulullahi je raƙumi na ya bata da Allah ina yake da Allah ina yake ban ga mota ta ba an dauke mun da Allah ina take tambayoyi ne na ta'annati to Allah ya ce a daina iri waɗannan tambayoyin ko kuma ɗansu malaman tafsiri sun kari wayan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka farlanta wa al'ummansa yin haji manzo Allah ya yi kira ya ce inna Allah qad farada alaikumul hajja fahujju Allah fa ya wajabta muku yin aikin haji yanzu ya zamanto wajibi farilla ku rika zuwa haji sai wani mutum ya zo ya sahabi ya tambayi manzo Allah a fi kulli amin ya rasulullah shin kowace shekara ne Allah ya wajabta ya tirsasa a je hajin sai manzo Allah ya yi shiru mutumin ya daɗa tambayan manzon Allah sassala ya rasu a fi kulli amin a kowace shekara ne za mu je hajin manzo Allah ya yi shiru ya daɗa zuwa ya nace manzo Allah sai da ya kore manzon Allah manzo Allah ya ce ku rika shiru akan abinda na barku akai. ya ce da na ce e a kowace shekara ce hajjin ya tun wajibi tilas manzo Allah ce wallahi da Allah ya wajabta muku ya tirsasa muku ko ba kuɗi duk shekara sai kaje amma idan na faɗi abu na ce kuje kawai kuje karkace kowane lokaci kullum manzo Allah ya hana irin waɗannan tambayoyi na ƙure ko kuma mutum yanzu da lokacin shi yasa Allah ya ce da lokacin manzon Allah ne wata ila tunda lokacin saukan wahayi ne sai aya ta sauka ta baku fatawa amma tunda yanzu ba lokacin wahayi ba ne misali abinda shari'a ta yi shuru ba ta yi magana a kan shi ba ba ta ce wannan haram ba ne wancan halal ba ne to ku yi shuru ku yi ta aikata shi kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah farada al fala ya yace wa hadda hududan fala ta'taduha wa sakata an ashiya rahmatan lakum min ghairi nisyanin fala an anha Allah ya wajabta muku abinda ya wajabta ya tilasta muku abinda ya tilasta muku annabi sallallahu ce kada ku yi wasa da shi Allah ya iyakance muku iyakoki yace kada ku wuce nan haram ne kada ku wuce yace akwai abubuwan da Allah ya yi shiru bai yi magana a kansu ba bai ce halal ne bai ce haram bane to fala tabhasu anha ku daina tone tone wai sai kun san hukuncin su idan kuna tone tonen abubuwa to babu shakka sai kun haramta wa kanku sai kun tirsasa wa kanku sai musgun sai kun musguna a kanku kun tsananta a kanku kun hana kanku jin daɗi da walwala da sake mutum ya ce salamu alaikum annai bai ɗaura agogo ba a zamanin shi me hukuncin daura agogo yanzu yayi tana cewa yayi tana cewa manzo Allah sallallahu bai sa kube ba me hukuncin sa kube ko dara Mutum ya zakalkale akai yayi ta nacewa salamu alaikum shin manzo Allah ya ci gwaza a zamanin shi ko doya to me hukuncin a ci gwaza ko doya annabi bai ci ba to irin waɗannan tone tone tone tone abu ana zaune lafiya kai ta tone tonen abubuwa sai ka san hukuncinsu an hana irin waɗannan tambayoyi na ta'annuti abinda shari'a ce kaza haram ne kaza haram ne kaza haram ne kaza haram ne kaza haram ne shikenan kaza halal ne kaza halal ne abinda aka sani a bisa bincike al'ada kaza in ka ci guba ne yana kashe ka yana da hatsari yana da kaza yana da kaza kaza ana ci kaza ana ci shikenan ya ta ci idan kuma baya ka sha'awa to ka bar shi akan kana kyama kana kyaman ci to irin waɗannan tambayoyi na ta'annuti shine su ne aka hana mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana a wani hadisi yace da'uni alama taraktukum alaihi ce a ma'anan hadisin yace ku daina yawan tambayi fa inna ma ahlakal ladina min qablikum katharatu masailihim wa ikhtilafuhum ala Ya yace ku tsaya a inda ni na tsaye da ku a inda aka yi shiru ba a yi magana ba ku yi shiru kuma domin yawan tambayi da tone tone magabatanku irin abin da suka yi kenan sannan kuma suka hallaka su sai mutum ya tambaya in an ba shi hukunci ga yadda za ka sai ya kasa sai ya kasa mutanen annabi saleh saboda zakale-zakalensu da tambayoyinsu sun ce a fito musu da raƙumi daga ina daga dutse su suka roƙi allah suka roƙi annabi salihu a musu wannan raƙumin nan fa da aka fito da shi daga dutse ya hana su sakewa a gari sai ya shanye ruwan garin gaba ɗaya sannan kuma idan ta shiga gona duk inda ta shiga za ta yi kiwo ba ka isa ka kore ta ba ka kore wannan raƙumin in ya shiga lambunka ba za ka kore shi ba kuma Allah ya ce kuna taɓa shi halakanku ya zo ruwa ta akulu fi ardila wala ta masuha bi su'in kada ku taɓa shi da wani abu ya zama tora kumi fa taguwa fa sai an yi raba ruwa daidai yau ranar shan ta gobe ranar shan jama'a kaga ta zama to bala'i a kashe ta kuma Allah ce kuma ƙarshen ku kenan a cutar da ita musiba ku duba tambaye da laraba suka yi manzo Allah ba za su iman da shi ba sai ya roki Allah ya saukar da wata wai wata ya sauka ya tsaya a gaban manzo Allah ya ce wai shi manzo ne na Allah kafin su yi imani kuma Allah ya amsa ya ce iktarabati sa'atu wan shaqqal qamar yayin da watan ya sauka ya tsage biyu ya shaida cewa manzon Allah annabin Allah ne su yi imani hakan ya amfane su wan shaqqal qamar fa qalu ah, menene iktarabati sa'atu wan shaqqal wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu hadha sihrun mustamir daga karshe suka ce sihiri ne ƙarya ne rufa'ido ne mutum a daina tambayi na ta'anniti eh. akramakallahu salamu alaikum a ko a cikin jama'in ana karatu za ka ji wani yayi yanzu idan misali a mutum aka same shi a rabin shi mutum ne rabin shi kuma dabba idan ya zo zai alwala ya zai alwala sai ka gafko wani ya maka tambayi sai ka ce masa ran da aka samu irin wannan mutumin ka kawo shi sai eh, ranar za a nuna masa yadda ake alwalan kawai ka bashi ka bar irin wannan mutum to za ka rika jin tambayoyi irin waɗannan irin waɗannan irin waɗannan Allah ubangiji ya rufa mana asiri to ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an a ku daina tambaya akan abubuwa ina fata an gane haka za ka samu musallin iyayenmu za ka samu akwai ɓoye abu wani sa'i matashi zai zo da yarinya yana santa sai mahaifi ya ce ban da ƴar wannan gidan ban da ƴar wannan gidan ya ce baba tana da addini ta yi islamiyya ta ya ce ban da dai ƴar wannan gidan ya nace wa mahaifin nan nashi me yasa su kuma iyaye maybe shi mahaifin nashi ya yi wasan ƙasa da uban yarinyan ya san shi da kyau ya san yadda ya rayu to su iyaye ba su exposing su tona mutum asiri tonon silili wani dai ba na so kawai to yi mutum ya naci to tar idan aka tona masa ɗin ba zai ji daɗi ba ba zai ga gidan da ƙima ba ba zai ga familin da ƙima ba shi yasa iya suke ni dai nace ka bari ko mahaifiyarka ta ce ni dai nace ma ba na son ka da 'yar gidan wani to mama mai matsala eh an ce dai za tu dini an ce eh, eh, tana da addini tana da kaza to mai matsala kaza kaza sai a zo tambaya malam na samu wanda zan aura mai addini mai mutunci mai daraja mai kaza baba ta taki na ce to ka bari kawai kana istikhara ya ce eh me kake cewa istikhara eh in aurenta alheri ne Allah ya tabbatar in ba alheri bane Allah ya kawar shekara nawa sama da shekara ɗaya ina istikhara nace to sakamakon istikharan ne yazo ta nan eh ai ba mala'ika za a turo ma a ce ka bar wannan abun ba ko Allah ya sa wanda yake shine wanda yake mai makaɗin ya ce bai so to hai ka yi tawakkali ne sakamakon istikharan kawai kar a yi ɗin tunda ga mahaifiya ta ƙeƙashe uba ya taka ya ce ba zai yiwu ba to ya ka tafi kai ka ce ah to shi ne sakamakon istikhara kawai amma kacce sai an fasa kwai an bayyana maka ne wani abun in tubda lakum in aka bayyana muku inji Allah ta su'ukum wallahi abun zai muku muni zai muku muni ina fata an gane to Allah madaukakin sarki gafuru mai yawan gafara ne kuma halimun mai yawan hakuri ne na'am ka karanta nan na'am ما جعل الله من بعيرة kuma wata ɗabi'a ce wanda mushirikai suka ƙirƙiro ta mushirikan larabawa ƙuraishawa ɗabi'ar ita ce su da kansu he su zauna manya-manyan mushirikan a konsil ɗinsu a wato taronsu na ƙoli sai su zartar on their own sai su zartar su ceto cikin dabbobi daga yau wanda suke da raƙuma wanda suka kai shekara kaza kaza kaza kaza sai su yanke waɗansu geji na shekaru sai su ce to duk mai irin wannan raƙumin daga yau ya bar shekar ya amfana da shi ya bar wa gumaka su lata da uzza wato bi ma'ana kaman an bawa Allah an yi sacrificing nasu ga gumakansu ga allolinsu sai su zo su ce to duk wanda yake da taguwa ta mace wanda ta haifi ƴaƴa. ta kai ciki kaza har ta haifi ɗaya biyu uku kaza kaza ta kai ciki kaza to ita ma wannan ma mai ita ita ma ya ware ta ya barta a matsayin sacrifice an yi sacrificing wa gumaka wa alloli an ba wa alloli ita sannan kuma wanda ta kai ita kuma ta haifi ‘ya'ya mata zalla har suka kai bakwai ko goma su ma sai a ce su ma mai su ya fidda su ya daina eh, amfanuwa da nononsu kada ya sayar da su ga gumaka sai a ce wanda kuma ta haifi ‘ya'ya maza suka kai kaza kaza kaza kaza ko wanda ta yi ɓari ciki kaza to na abatta ba a hawa ba a noma ba a menene su da kansu kawai za su je su zauna sai su ce to ga council na manya-manyan shugabannin shirka abinda suka fito wa al'umma da shi suka imposing nasu sai su tirsasa al'umma bin waɗannan dokokin ina fata an gane ko to irin wannan kamar yadda ɓangaren kiristoci da za ka samu akwai lokacin da za a ce manya-manyan su pop za su zauna ina jin ko shida ne na duniya wanda za su zauna su yi reviewing waɗansu abubuwa na dokokin injila su yi nazari a kansu su ce to wannan an sassauta shi zuwa kaza wannan an gyara shi wannan an maida shi kaza sai a fidda sabon version na bible misali to su ma mushrikan haka suke to ga abin da suka yi Allah ce ma ja'alallahu ni Allah dai ni ban sanya wa dabbobi wannan ka'idojin ba ma ja'alallahu min bahiratin bahiratin ita ce a malaman tafsiri suka ce dabba ce wanda idan kunnenta ya yanke idan kunnenta ya yanke ta haifi ƴaƴa ta haifi ƴaƴa adadi kaza to sai a sa mata alama a kunne a yanka haka sai a ce to wannan dabbar yanzu ta haifi adadin ƴaƴa kaza ciki kaza to yanzu shi ko mai ita ya zare ta kaman zakka kenan ya bada ita wa gumaka sai a sa mata alama a kunne duk wannan alaman wanda ya ganta to ya san wannan dabban tai an ba da ita ga gumaka ita ce bahira wanda in ta haifi ‘ya'ya adadi kaza sai a sanya mata alama a kunni sa'ibatin kuma ita kuma sa'ibatu ita ce wanda kawai mutum zai cire ta ya ware ta ga gumaka kawai idan dabbobin shi sun kai kaza sai ya cire wannan ya ce to wannan ya ba da shi a sacrifice wa gumaka ita kuma alwasilatu ita ce wanda ta sada ta haifi mace ciki na gaba mace na gaba mace mace mace mace mace ya kai wani nomba bakwai ko goma ko tara to ita ma saboda ta jera mata ne zalla ita ma sai a sanya mata wata alama da za ta nuna wannan ga irin nau'in abin da ya sa mai ita ya fidda ita ga gumaka kowace ta daban ne da kaga nomban ka san wannan kaza ce haka nan ma alhami ita ce wato a raƙumi namiji idan ya haifi adadin raƙuma kaza kaza to an cire su waɗansu cikin shanu waɗansu cikin raƙuma waɗansu cikin awaki to alhami shi wannan raƙumi yanzu yanzu an kare shi ba a noma da shi ba a hawa ba a menene irin raƙuma da ake loda musu lodi ko ka hau ka tafiya ba a hawa yanzu yanzu Hamad zaharaha ta kare bayanta yanzu ta kare bayanta yanzu ba a hawanta ba a ɗora mata lodi ba a noma da ita ba a komai to su ne suka sai Allah ya ce to ni waɗannan dai dabbobin Allah ya ce ba ni ba ne Allah na, na sanya su haka ma ja'alallahu min bahiratin Allah ya ce ni ban sanya muku wata bahira ba daga cikin dabbobinku wala sa'ibatin haka nan ma sa'iba da cewa na haranta muku dabba iri kaza a'a haka nan ma wasila haka nan ma wala hamil waɗannan dabbobin da aka haramta muku amfani da su da taɓa su Allah ce ba ni bane na sanya muku wannan dokan ma ji alallahu ba Allah bane ne walakin nan kafaru kafirai ne mushirikai ne suka zauna suka ƙirƙiri waɗannan dokokin suka haramta muku amfani da dabbobinku su ce raƙumi iri kaza ba naka bane cire shi irin kaza in ya haifi ƴaƴa kaza cire Allah ce ba ni bane na sanya muku wannan dokan walakin Ladina kafaru ne kai kafurai ne suke zama yaftaruna ala allahi alkaziba sai su kirkiro dokoki na ƙarya su kirkiro ƙararrayi su ce wannan daga Allah ne wa aktharuhum la yaqilun mafiya yawancin su ba su da hankali inji Allah in wani ya hana ka ka ba ni bane in ji Allah je ka can wajen shi ka nemi raƙumi ce addinin Allah ya matsa mana haba eh a cire wannan gobe a ce wannan ta haifi ƴaƴa kaza a cire ta jibi a ce wancan ta haifi ƴaƴa mata kaza a cire ta gata a ce wannan dan ta haifi ƴaƴa maza kaza a cire ta zakkan kwaya ɗayan maya ake ta artabu da mutane ballantana a kawo maka waɗannan gobe a ce wannan ta kai kaza a cire jibi a ce wannan Allah ce ba ni na kallafa muku ba ba addinin musulunci ba ne kar ku ce wannan Allah ne Kafurai ne ɗan uwanku suka ɗora muku suka tirsasa muku ba aktharum la yaqil dama mafiya yawancin su ba su da hankali sanin shari'a su waɗannan mutanen masu sanya waɗannan dokokin da su waɗanda ake imposing ake ɗora musu wannan dokokin wa ƙila qila lahum da an da zaka ce da za a ce musu to irin wannan addinin naku mai tsananta muku kullum an karbi kaza an karbi kaza an karbi kaza an dora muku kaza to ta'alau ila ma anzalallahu mana ku baro su ku zo zuwa qur'ani da addinin da Allah ya saukar wa annabi Muhammadun nan ku baro wancan ku zo nan mana wa rasuli ku zo mana ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su a'a Kalu, sai su a'a kai mu dai hasbuna ma wajen na alaihi na eh mu dai irin wannan tradition da muka samu iyayenmu suke kai da irin wannan al'adun mu gaskiya sun ishe mu mu ba za mu iya barin su mu koma bin abinda Allah ya saukar da abinda Annabi Muhammadu ya zo da shi ba mu ba za mu iya imani da su ba mu dai za mu bi waɗannan ɗin duk da azabtar da su da ake fa ake ta cin musu dukiya in ka ce su zo su bi addinin Allah wajen sauki in ma zakar ne sai dabbobin sun kai shekara in shanu ne sun kai talatin in raƙuma ne sai sun kai ashirin da biyar zuwa abin nan idan tumaki ne sai sun kai arba'in kuma a ce daga shekara sai shekara za ka ba da ma zakkan inda sauƙi yake sai su ci a'a kai mu dai ba za mu iya barin al'adun iyaye da kakanni ba gaskiya mu dai muna nan akan abin da ma wajanna alaihi aba'ana Allah ce awalau kana aba'uhum la ya'lamuna koda iyayen nan nasu cikin jahilci suke da bata duk da haka dai la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun koda ba su kan shiriya koda ba su da ilimin komai za su bi su a hakan saboda tsaban wahala so dai za su je za su bi amma kalle yanda suke complaining a yi ta tatsansu shi yasa za ga mabiya maɓarnatan nan wanda ba addinan musulunci tatsansu kawai suke ma malam suna sayan manya-manyan jiragen sama suna buɗe kamfanoni mutum kaga ya sa abun nan agogo na gold shugaban addini ne kaga hulan shi ma an ce ma gaba ɗaya a ce maka a dizaina ake yin su da takalma da nectar da menene kullum kuma in ya gaji ma ya ce kan wuyansu zai ɗare kafaɗansu ya yi wa'azin har a gama in wannan ya gaji da ɗaukan shi ya koma kafaɗan wancan in ya gaji da ɗaukan shi wani ya zo ya yi nildan ya zauna a gadon bayan shi a haka zai wa'azin amma za ka ga mamalan an mika wuya kawai mamalan wallahi wallahi Allah rufa mana asiri to Allah ya ce duk wannan tatsan ni dai ba ni na ɗora ba in ji Allah ku je can ku nemi masu ci muku dabbobi suna haramta suna ce a kaiwa Allah ai

إله maɗaukakin sarki ce ya ayyuhan ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah ya ce alaikum fusakun Allah ya ce ku riƙe kanku ku tsare kanku ku gyara kanku ku daidaita kanku akan yi wa Allah ɗa'a duk abinda kuka sani ba kyau ku bashi abinda kuka san yake da kyau ku aikata shi ku rike Allah ku tsayu da kafanku ku yi trustin kanku in ji Allah idan kuka yaka to la ya yadurrukum man dalla idha tadaitum wallahi duk wani batacce wanda ba musulmi ba duk ma kirkin da za a kulla muku ba zai taba muku tasiri ba in ji Allah matukan idha tadaitum kuna kan shiriya ta ku ba kwa saba mu to wallahi duk wani taro da za a yi da wata kawance da za a yi a kulla da wani barazana a haɗa kai a haɗa kai wallahi ba zai taɓa cutar da ku ba kun zamanin manzo Allah akwai waɗannan akwai kiristoci akwai yahudawa banu quraiza banu kainuka banu Nazir akwai kuma abin nan na laraba mushirkan larabawa sukan yi alayan su haɗa kai su haɗa ƙarfi su haɗa ƙawance akan sai sun gama da musuluncin nan da yake suna rike da Allah su sahabai ba abin da ya musu tasiri ya ce to kuma in ji Allah ku riƙe addinin nan da gaske ku tsaya a kan addinin nan alaikum an fusakun ku yadda da kanku ku bauta wa Allah ku nesanci saɓo har ku ji a ina mayin ɗinku a can cikin zukatanku cewa yes yanzu kan kun gamsu da cewa e lalle kuna tare da Allah idan kuka yi haka to la ya durrukum man dalla duk wani ɓatacce mai muguwar aƙida makiyin musulmi da musulunci makiyin Allah da manzansa makiyin Alƙur'ani da hadisai Allah ya ce ba zai taɓa cutar da ku ba ta duk inda aka shirya makirci da cutarwa wai a ci nasara a kanku a halaka ku a gama da ku ta inda duk makiyinku ya ɓullo ba zai taɓa samun nasara a kanku. amma da sharaɗai fa ta tadaitum ina idan kuna kan shirya ta ɗin to ni zan kare ku in ji Allah sannan idan suka gama muku makircin gaba ɗaya to ilallahi marji'ukum jami'an da ku da su ɗin duka ga Allah ne makomanku yake gobe kiyama fayunabbi'ukum shi kuma Allah ya baku labari in details dalla dalla bima kuntum ta'maluna ga da kuka kasance kuna aikatawa a nan duniya a ɓoye ne ko a bayyane ne duk Allah zai ba ku labari kun ji wannan dokan kenan in ka ga kafuri na tattake ka yadda ya ga dama to ka tabbata baka kan shiriyan Allah ka zauna a teburi ɗaya da su ka sha giya ka ce wai ku ba ruwanku kai soja ne kai ai kuna mami market ne ko ai officers base ne kai kake ko ɗan sanda ku zauna tare da su ku shagiya tare ku zauna ku soje ku shagiya tare ko kuma kai abin nan anan babba ne dan hola giya tare kuke sha ku je club tare da su night club ku nemi matansu tare ku nemi mata tare duka komai naku na ta'asa iri ɗaya sannan kuma ka ce wai kana so idan da ya nuna ma yatsa wai ka ce Allahumma surna alaihim Allahumma surna alaihim wansurna alal qaumil kafirin amma duk wajen ta'asan ku ɗaya, in an zo kafsawa a biya falon ka dau kolba ya dau kolba ko ka ce Allahumma surna alal qaumil kafirina Allah ce ba zai yiwu ba nasaranka shi ne. shi ya tsaya a sabon Allah kai ka tsaya a mai ɗa'a wa Allah yanzu da mai da'a ne zai kafsa da mai sabo auliya'ullahi ne za su kafsa da auliya'u shaitan to anan ne Allah zai ce faqatilu a shaitani inna da shaitani kana da'ifan ku kafsa da masoya shaitan amma kai ma masoyin shaidan din ne wajen zunubai za ka kafsa da masoyin shaidan shi ma wajen zunubai yanzu sai Allah cire taimakonsa ɗan kwalba ne yake kafsawa da ɗan kwalba kawai sai inda ƙarfin tuwon kowa ya ƙare nasaran Allah da ƙarfin Allah da taimakon Allah ba zai zo a nan ba am ɗan kwalba ne da ɗan kwalba kawai suke faɗa kawai mazinaci ne suke kafsa da mazinaci kawai kawai nan ne fadan tariska riska kawai ba zance wani mumini da kafiri wannan lokacin to shi yasa Allah ya ce in kuna so ku samu nasara ku ga makircin su da kaidin su bai muku ba ba zai muku tasiri ba to ku daidaita akan shiriya ku daidaita akan shiriya su nesanci abu su aikata barna kai ka ka kiyaye dokokin Allah sa su sha giya ka nesance ta su ki sallah kai ka yi ta su ki bin Allah kai ka bi Allah su bi shaidan kai ka guji shaidan suna sata kai kana cin halal ɗinka tamaran da ka kuskura wannan tunanin wai ai system ɗin ne haka yake akrama kalla ai hakuri haka system ɗin muke kana da wani system da ya wuce alkur'ani kenan to shi kenan sai ka je can nasarar Allah ba za ta zo wa mutum ba Allah ban ya rufa mana asiri Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wata doka ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani shahadatu bainikum idan za ku kafa shaida a tsakaninku wato nan Allah yana magana akan ‘yan kasuwa ne masu tafiya masu tafiya business wataƙila kuna kasuwanci ku tafi in group takan ka tafi a tawagan musulmi ‘yan uwanka musulmi kai musulmi ka tafi a tawagan musulmai ‘yan uwanka kasuwanci takan yi kuma kana musulmi amma tawagar da za ku tafi kasuwanci su ba musulmai ba ne kai kadai ne musulmi a cikinsu kuna zuwa china ku yau sayayya kuna zuwa dubai ku yau sayayya kuna zuwa kotono ku yau sayayya kuna zuwa lagos daga nan arewa ku yau sayayya abokanan group ɗinka kai musulmi ne to ranar sai tafiya ta haɗa ka da ma abokanan hulɗanka sana'anka irin sana'anka john ne da marcus to he tafiya ta kama ku shagunan ga sunan ku makwabta ne kuna sai da kaya iri ɗaya a nan kasuwa to ranar za a je lagos ku yi supply kaya to kai ne kaɗai ne musulmi a cikinsu to sai mutuwa ta riske ka akan hanya misali Allah na tuba astaghfirullah yanda eh, zama yanayin nan yake a yanzu sai yan fashi suka bude wuta sai suka harbe ka kai musulmi kenan amma baka mutu a nan take ba to su waɗannan abokanan tafiyan ka Markus da waye nace ce ishaya ko da John wanda ishaya ban faɗi ishaya ɗazu ba ko yawa misali da John to su ne kaɗai abokanan tafiyanka to sai ka bar musu wasiya dole ka bar musu wasiya ok John nan ina jin wannan harbin da aka mun fa gaskiya ba zan rayu ba ka ɗauki fefa kai wasiya kai wasiya ka faɗi iya dukiyanka ga abin da ka watakila wajen dawa ne ga iya dukiyanka da kaje ka ɗauko za ka zo da ita ga ta nan da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ne duk kai bayaninsu ko kuma a kan hanya ne wajen tafiya ga kuɗaɗinka ga iya abun da ka riƙo da kaza da kaza da kaza ai za ya zamanto abokanan ka musulmai ne ko kuma ba musulmai ba ne to shine Allah yake faɗan yadda abun zai kasance shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah shahadatu bainikum idan za ku ba da shaida a tsakaninku especially idza hadara ahadakumul mautu idan ɗaya ɗayan mutuwa ta, ta riski ɗayanku hinal wasiyati yayin da za ka rubuta wasiya to a nemi isnani mutane biyu zawa adilin minkum masu adalci da rikon amana minkum daga cikin ku musulmi idan abokanan tafiyan naka musulmai ne to sai ka nemi masu adalci da masu gaskiya da masu amana sai ka rubuta wasiyan sai ka basu ka ce don Allah ku isar mun da wannan ga iyalai na in kun koma Kaduna in a Kaduna kake ku kai mu wannan wasiya ni wannan harbin da aka mun ko wannan ciwon da nike ji ina jin ba zan kai ba au akharani ko kuma masu amana da gaskiya daga wajenku akharani wajenku wanda ba musulmi ba kenan min ghairikum wanda ba daga cikinku bane ku musulmi in antum darabtum fil ardi idan har harkan kasuwanci ne kun yi tafiya a doron ƙasa kamar yadda Allah ce wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah idan har kun fita fatauci a doron ƙasa kun je neman arziki da halal fa asabatkum musibatul mauti sai musiba ta mutuwa ta saukan muku imma ta harbin da na faɗa ko kuma rashin lafiya ya tasamma mutum ko blood pressure shi ya hau misali an wahala a tafiyan to yace to waɗannan shaidun idan suka dawo sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ba Allah yace to idan za su ba da shaidan abinda ka ba su din nan da gaske ne ba su yi lutin ba su sace wani abu ba ga kayayyakin nan tum to Allah yace to abinda za a yi tahbisuna huma min ba'di salati sai ku yi inviting nasu bayan sallar la'asar ana idar da sallar la'asar sai ku ce to su shigo su waɗannan shaidun sai su tsaya a gaban jama'a simani billa sai su rantse da Allah ce wallahi tallahi billahi la la ilaha illa huwa mune wani da wani abokanan tafiyan wani abokanan kasuwanci kan hanyar mu ta tafiya ko ta dawowa ajalin wane ya saukan masa ya rubuta wasiya ga ta nan ga duk items da ya rubuta mun zo da su ga sunan fayuksimani billahi su rantse da Allah cewa abinda wancan din ya rubuta shi din ne suka faɗa tsakani da Allah ba su ɓoye wani abu ba su ce inirtabtum lanashtari bihi samanan kalilan ya ce wallahi ba mu ɗauki wani abu ba wanda za mu sai da shi a matsayin rantsuwa lahiranmu ya ce rantsuwan da muke don lahiran mu muke don gudun azaba bayan da za mu ɗauki abun duniya wanda darajan shi bai kai ko ina ba mu yi rantsuwa akan kan ƙarya walauka na za ko da wanda zai rantse ɗinnan ko da misali mafi kusanci ga wannan mutumin ne wala naktumu shahadar kuma ba za mu taɓa ɓoye yanda shaida take ba idan har muka yi haka inna idan laminal afimina lallai mun tabbata masu saba wa Allah masu cin amana fa in uthira la na'am Allah maɗaukakin sarki ce fa'in uthira idan aka samu su waɗannan ɗin shaidan da suka bayar ɗin annahu masta haƙa ifman sun yi ƙarya sun yi ƙarya an tuhume su da ƙarya to fa'ahara ni sai a kirawo su ‘yan uwan wannan mutumin mamacin’ ya kuma ni makamahuma su zo su tsaya a inda waɗannan ɗin suka tsaya suka yi rantsuwa minan ladina haƙa alaihimul aulayan wanda su suka fi cancanta su rantse a kan ɗan dukiyan ɗan uwansu ɗin nan fayuqsimani billahi sai su rantse da Allah su su ce mu mun rantse da Allah wallahi tallahi kaza kaza abinda waɗannan ɗin nan suka faɗa babu shakka sun rage wani abu sun rage wani abu ba abin da wannan mamacin namu ya bar wasiya bane duka sun rage wani abu domin mun ga kaza da kaza da kaza a hannunsu dan wani ne muna shaida kuwa ina fata an gane sun rage sun ɗiba ba shaida yadda take suka ba da ita ba to su he su rantse su ce wa ma'ata daina wallahi ba mu faɗa bane don mu musu ta'addanci ko don mu zalunce su in dai muka yi haka don ƙarya ne to inna izan lamina zalimin lalle mun a azzalimai Allah ya ce to yanda za a yi kenan an samu a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu mutum biyu ƙuraishawa mushrikai mutanen makka sun yi tafiyan fatauci da wani musulmi sai mutuwa ta riske shi sai ya rubuta wannan wasiya din yayin da suka kawo dukiyan makka akwai wani irin abun wuya na zinari na gold mai tsadan gaske wanda suka ɗauka suka sayar da suka ɗauka suka sayar bayan sun rantse sun ce iya abin da wance ya bar musu wasiya kenan da suka sai da wannan abun sai ‘yan uwan mutumin sai suka ganshi a wuyan wani baƙureshe a makka suna ganin abun suka gane na ɗan uwansu nan ne shine suka zo suka rantse suka ce abinda waɗancan suka rantse a kai ƙarya ne nasu ne gaskiya domin ga abun kaza da kaza sun gani a wuyan wane kuma da suka tuhumi wancan ɗin suka ce waɗannan mutum biyu ne da aka ba su wannan amanar duke su suka sayar masa to shine Allah ya nuna a ƙarfafa rantsuwan a zo bayan sallar la'asar ana gani saboda lokaci ne wanda yake da daraja bayan sallar la'asar Allah ya zaɓi wannan period of time ɗin kuma immediately an yi ibada za a ga darajar musulmai da darajar masallaci ana kallon su za su rantsi to Allah ya ce idan aka kawo su a irin wannan yanayin bayan la'asar bayan an idar da sallah suka rantse to zalika yin hakan zai karfafa su an yi atu bi shahadati ala wajhiha su ba da shaidan yanda take ba tare da ƙarya ba aw ya khafu ko kuma za su yi tsoron cewa in ma fa suka ɓoye za a gano su to daga ran da aka gano su maƙaryata ne sun rantse a kan ƙarya fa to daga ranan tasu ta ƙare domin an turar da ba'a da aimanihim daga nan fa duk wani shaida da suka bayar ba za a karɓan musu a society ba Allah ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah subhanahu ta'ala wallahu la yahdi alqaumal fasikin Allah baya taba shiryar da mutanen da suke fasikai ina fata an gan yanzu mutum idan ka kira shi rantsa a wani gobe ba zai ga darajar wajen da kwarjinin wajen ba amma ya kira shi masallaci fa bayan an idar da sallah ga jama'an musulmi an idar da sallah an yi komai a ci a ɗakin Allah za ku zo ku rantsi to mutum ya ji tsoron wannan ya fi jin tsoron wannan ko kuma a ce zo ka rantsai zai rantsai a ce a'a alwala za ka yi ka ɗau ƙur'ani ka rantsai ci a ƙur'ani ya ce to ko da ya ɓoye in kace da ƙur'ani ne in zai zo sai ya fidda abun ya faɗi yadda yake sai ya ga rantsuwan can ɗin da bai taɓa ƙur'anin ba da yanzu da zai na taɓa ƙur'ani gara ya shafa a kan shi ruwa to Allah ya faɗi irin wannan ɗin ne domin a ƙarfafa wa mutane rantsuwa a kan gaskiya ba tare da sun ɓoye gaskiya ba wannan shi ne Allah ubangiji ya sa mu dace yawon ce yauma akwai wata rana mai zuwa ranan tashin alkiyama ya ma'ullahu'n rusula Allah zai tara manzanninsa gaba su da ya aiko su zuwa ga doron ƙasan nan yanda za a tara al'umma za a tara kowace al'umma da manzonta a gabanta batch by batch haka za a tara al'umma yanda za ka ga platoon platoon platoon haka na sojoji ga platoon 1 ga kwamandansu ga na biyu ga kwamandansu ga na uku ga kwamandansu ga na hudu ga kwamandansu haka za a tashi a filin alkiyama kowace al'umma ga ta nan ga annabinsu a gabansu wannan al'umma ga ta nan ga annabin da aka aiko musu wannan al'umman ga ta nan ga annabin da aka aiko musu a gabansu suna tsaye sai Allah ya zo gaban al'umman gaba ɗaya na kowace annabi sai Allah ya tara annabawan sai ya ce ma kowane annabi ya ce ya ku manzannina kai annabi wani ga mabiyanka ma za ujiptum da ka zo musu da saƙona wace irin amsa suka baka sun ce amanna ko sun ce kafarna yayin da muka aike ka da saƙo zuwa gare su wani irin response suka yi responding sun amsa ne ko sun yi rejecting sallah ya ce maza fayakulu maza ujibtun da mai ak suka amsa muku Kalu sai annaban gaba ɗaya ko duk wanda aka tambaye sai su ce la ilma lana ya Allah ba mu da ilimi ba mu da sani saboda al'amarin imani abu ne na me na zuciya na zuciya shin sun amsa da gaske har zuciyan Allahu alam ba su amsa ba har zuciyan Allahu alam ya Allah kai da ka halicce mu kasan abin da ke cikin zukatanmu kai kasan waɗanda suka amsa kiran namu innaka anta allamul ghuyub domin kai ne masanin abin da ke boye masanin gaibi Allah mu ba mu sani ba ku duba munafikai ba annabi bane ba Allah bane yanzu yana fallasa wa annabi su ya ce wannan ƙarya ne idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahi tallahi muna shaida kai manzo ne na Allah la ce wallahu yashhadu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun makaryata ne to sanin waye mai imanin gaskiya Allah wannan al'amarin ka ne domin imani abu ne na zuci kai kuma Allah kai ne innaka anta allamul ghuyub kai ne masanin abin da ke boye ina fata an gane ko to za mu dakata a nan mu amsa tambayoyi da izinin Allah subhanahu wa za mu tashi a tambayan da za a yi fa annabi isa as an example kenan domin shine aka ce Allah ne to shine za a fara masa tambaya mu ji irin amsan da zai bayar game da kiristocin da suka suka bi shi na yanzu na'am na'am to alhamdulillahi za mu fara da tambaya da jan hankali da ya shafi abin da ke aƙida abin da ke aƙida waɗansu e, takaddu ne ake yawo da su ake na laƙuna na laƙuna e, duk wanda ya makarantar allo ya tsaban zaman makarantar allo to da in bai mallaki waɗannan ba kusan bai yi gaddanci ba to sai kaga an tsaga maka sura sai a fito da wai wai wai sirrukan da suke cikin sura kaza sirrukan da suke cikin suratul mulk sirrukan da suke cikin yasin sirrukan da suke cikin tabara sai kaga an yi su ga wannan da yanzu wai asraru tabarakal ladhi bi yadihi al eh wai sirrukan da suke cikin tabarakal ladhi bi yadihi al wanda ya tara aya talatin tare da sirrin kowace aya da yanda za a yi amfani da ita wanda annashiru a sheik ibn muhammad ɗan jinjiri mai aduwa kano yanda dai aka nuna ɗin to za ka ga idan mutum ya kalle su da kyau ya kalli yadda ake waɗansu square haka da su waɗansu triangle da yadda ake waɗansu square a ciki a jawo Allah sai a crossing sai hakurin ya fita can hudin ya fita can ko kuma nan a ajero bismi bis ai a turo shi mi din ya fita a can al bismillahi Allah din ya fito ta nan hudin ya fito ta can arrahman alif da ram su fito a ja ra'un in ta fita can sai ar-rahimi alif da lam ya fito sai ka ga ayi forming triangle da bismillahir rahmanir rahim bismi din a kwance a haka allahu din a haka ar-rahmanu din a haka ar-rahimu din a haka sai a giciye su sai a fidda triangle sai idan aka fita triangle sai a zo a sa square square square haka a ciki sai a sa wannan kaman ainun da mimun wancan a sa number 13 wannan a sa number 3 wancan number 4 wancan a sa ba'un a ciccike waɗannan abubuwan ko kuma a rubuta kash kash kash kash kash kash kash hum a nan sai a ɗauko kash kash kash kash hum a can a yi crossing sai a ɗauko ni kash kash kash kash kash kash hum a can sai a ɗauko ni kash kash kash hum a can sai a yi forming triangle do abin whole eh, eh, number ko square dogo din nan yawa sai a rectangle sai a ciccika waɗansu abubuwa a ciki to idan kana kallon su ka zo ka kalli irin symbols na 'yan freemason da 'yan secret society da 'yan zions da 'yan abin nan sai ka ga simbol ɗin iri ɗaya ne kawai sai dai wannan da baƙaƙen larabci aka yi su to za ka samu sai a riƙa sa sunayen mutane a ciki sunan wani a ciki a sa kaza a ciki a sa kaza a ciki waɗannan dukkansu za ka tarar sai a makale maka a raɓe da wata aya a kawo ta don ka ƙara yadda cewa alƙur'ani ne waye mafi sanin sirrin alƙur'ani annabi salasalan da aka saukarwa to amma shi bai san waɗannan asiraren ba bai san su ba mutane ne suka san su yanzu kawai saboda haka annabi duk ya ɓoye irin waɗannan sirran to abinda ke zahiri ɗin nan shine kawai waɗannan duk waɗansu baɗini ne ilmul baɗin ne to a kiyayi irin waɗannan akan shigo maka da ayoyin alkur'ani don a nuna maka cewa lallai abun na musulunci ne ko masu shi imani ne da makamantansu to mutum ya kiyaye wannan iri waɗannan su ne asalin shirka shi ne tsubbu shi ne duba su ne bokanci shaidan ne yake diktatin musu iri waɗannan ya rika nuna musu a haɗa kaza a haɗa kaza a haɗa kaza za a samu sirri na kaza wal iyazu billah Allah ubangiji ya rufa mana asiri sirrin alkur'ani shine kawai ka karanta shi ka san fassaran shi kai aiki da shi kawai kuma fassaran fassarar magabata za ka duba ka rungume shi ka yi aiki da shi in za ka fita ka karanta ayatu in za ka kwanta ka karanta ayatul kursiyu in za ka fita ka karce bismillahi tawakkaltu alallahi wala haula wala quwwata illa billah اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أو أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي Wanzu Allah ce mai kira ne ma zai kira daga sama ya ce an kare ka an tsare ka har ka je ka dawo ka je hisnul muslim addu'a ne wanda aka cire shi daga alkitabu wa sunna da babu wani sirri da wuce haka in kana so ga zamanto mai kuɗi ka rika roƙon Allah ka fita nema kana sana'a kawai in kana son mulki ka fita ka nemi hanyoyin samun mulkin ka roƙi Allah kawai wannan shine abin da zai fidda mutum amma biye ma waɗannan abubuwan halaka ne Allah ubangiji ya rufa mana asiri sai tambaya ta gaba tana cewa assalamu alaikum malam menene hukuncin matasanmu musulmi da suke biyan kuɗi su shiga kallon kwallo wanda turawa ke yi kuma za ka samu kamfanin giya na ciki masu ɗaukar nauyin abun nan a tallata shi din duka wannan haramun ne bai dace ba da irin kudaden nan da ake sawa wai in wannan tim ɗin ya ci Ah, sai a yi hasashe cewa tim ne kaza zai ci wannan su ce tim ne kaza zai ci sai wannan ya kawo kuɗi wannan ya kawo kuɗi sai a kai wani ɗan kiosk can da aka abin nan to su suna da nasu kason hasashen da wannan in waɗannan ɗin ne suka ce suke a tara kuɗin a bashi wani percentage wannan duka caca ne duka caca ne bai dace ba kafirai kawai ku yi ta kai musu kuɗi suna wawason ku kawai da makamantansu wannan bai dace ba Allah ubangiji ya rufa mana asiri malam menene hukuncin wanda ya yi ma Allah alkawari cewa zai dinga wani ibada kuma daga baya ya zo ya daina shin alkawari alkawarin wani kafara zai a takaice dai mutum kar ya kallafa kan shi abinda ba zai iya ba annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yace eh, annabi sallallahu alaihi wasallam yace ima ama idza amartukum bi shay'in fa'atu minhu mastata'tum yanzu mutum ya tallafa wa kansa ya ce ya yi wa Allah alkawari kowane dare zai rika raka a ɗari kuma ya zo ya kasa ya ce menene zai na kafara kaga musulunci baya taɓa ɗora maka ibadar da har ka gaji ka fita hayicinka ka ji baka cikin hayicinka da aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallan dare ya ce salatun laili masna masna kawai ku yi raka'a bibbiyu bibbiyu kawai in ka gaji ka yi bacci kawai ko yinwa kake ji aka ka abinci aka ce je ka fara cin abincin ka bar sallan tukuna kawai waɗansu suka ce sallah sun kallafa kansu dare kawai sallah za su riƙai wannan ya kallafa wa kansa a rayuwarsa cewa azumi zai riƙai ba zai aje ba wannan kuma ya kallafa wa kansa cewa ba zai mai aure ba kawai ibada kawai manzo Allah sallallahu da ya ji wannan eh, mataki da suka ɗauka kansu ran shi ya ɓaci ya ce ni ina sallah ina bacci da daddare wata rana bacci na ya fi yawa wata rana baccin in raba daren daidai wa daidai da ibada wata rana ibadan tafi baccin yawa auzid alaihi awin minhu kale nisfahu wata rana rabi 50-50 annabi yake da dare wata rana zid alaihi ya kara sama da rabi wata rana awin minhu ya yi da rabi yanda mutum ya samu nashaɗi na ibada haka zai tashi yayi. manzo Allah ce ku ne kuka dora wa kanku cewa wannan ba zai aje azumi ba a rayuwarsa kullun azumi wannan ba zai bar sallah ba kullun sallah wannan ba zai mai aure ba yace eh yace to ba haka tsari na yake a musulunci ba ni ina sallah ina bacci ina aure kuma ina aje azumi un un dau azumi un sha wanda yaga wannan sunna ta bata masa ba falaisa minni yaje ce ya tattara kayan shi baya tare da ni in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mutum kullun in za ka yi ibada karka yanke Allah ka ce ka yanke kaza ka zo ka yi kawai iya inda ka gaji ka tafi ka yi bacci ran da ka ji kana da nishaɗi za ka zarce ka zarce shi kenan amma irin wannan ka kallafa kanka abinda Allah bai kallafa maka bane saboda haka wannan ba koyarwar musulunci bane babu wata kafara ka dawo ka rika daukan abinda zaka iya yi shi yasa mai baka wuri dai kai kafa dubu kaza to yake wahalar da kai ran da baka yi din ba he ka ji kaman baka yi komai ba ran da ka kasa kuma yau da gobe za a kasa din kai iya abin da ya samu ka daina kayyade wa kanka iya abin da ya samu kai ran da bai samu ma ba saboda ta lura kai bacci kawai Allah sai ya baka niyan kasa bai yi din Allah ubangiji ya samu dace na'am to akwai wani a baba dattijo mu mara lafiya da wannan azumin kwata-kwata bai samu daman zuwa ba shine makaman bidda muna roƙon Allah ubangi ya bashi lafiya ya sa kafara ne a gare shi Allah ubangi ya bashi lafiyan da zai halarci wannan zama da waɗannan ayyuka da ya saba a cikin watan ramadana da sauran al'umman musulmi mada ba san da su ba wanda suke gida ne ko kuma asibiti Allah ubin ya ba su lafiya wasalatu wasalamu ala sayidina wa habibina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin